kamar yadda alkalman hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya unhcr ke nunawa kawo yanzu 'yan gudun hijiran ƙasar kamar da tashi-tashi hankula da ke da nasaba da batun 'yan aware ke ma tilasta a gudu suna barin garuruwan su sun ta sama dubu talatin yanzu haka akasarin waɗannan 'yan gudun hijira na zaman dishan a john akwa ibom cross river benue da kuma jihar taraba wanda akasarin su mata ne da kananan yara wasu 'yan gudun hijira sun bai na halin da suke ciki da abin tausayawa Maimuna Dogo daga daga Tim Lettinwa ɓen kamaru gudun hijira wari taymi min ɗon nder saare am nden ɓe wari ɓe bukkimin ɓe sankitini ɓe mbardani min ji allah kaɗai tsira da mu mun ga tasko domin ko an kashe maza da mata wasu da kefa suka tsira ai kun ga halin da muke ciki yanzu a najeriya mun gudu mun bar dukiyar mu muna cikin mawuyacin hali a yanzu a cewar waɗannan 'yan gudun hijira da suka tsallako ta yankin mambila min ɗon dogga ko min nyama min ngala ko min ɓorno min ngala to min mbala min ngala. Wannan hali da waɗannan 'yan gudun hijira ke ciki a yanzu ya kwata da hankulan hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNHCR da kuma kungiyoyin fafutuka irin su Progressive Mind for Development Initiative PDMI ta kace. Kwamar Abubakar Abdulsalam da ke zama shugaban kungiyar ta PDMI a Najeriya ya ko buƙaci gwamnatin Najeriya nema da ta kai ɗauki. A mun saba ganin yadda ƙasashe da suka ci gaba suke yi duk sa'ilin da wasu mutane suka samu wani masifa shigo da kansu kamar yanzu kwanan nan muna gani abin da ke faruwa a Amurka mutane da suka gudu zuwa neman shiga cikin Amurka dubunan ɗaruka to kaga waɗannan Amurka bata jira sai wata ƙasa ta zo ta bata gudumawa ta ɗauki mataki ba na farko tukuna ta ce a tantance su ne domin saboda gudun waɗansu ta'addanci da wasu abubuwa sannan kuma su ba su kulawa to saboda haka abin da nake kira gwamnatin Kamaru za ta taimaka ai mu kanmu Najeriya akwai mutane mu dububuna a ƙasan Kamaru Kamaru bata jira sai mun kai musu ɗauki su taimaka musu ba to a sai kazalika ya kamata gwamnatin Najeriya ta ɗauki mataki kan irin wa'annan mutane kuma daga ina ne ta ba su duk wani abun da kulawa ya bukata ba su kulawa kafin in ya so a nemi kuma mataki na gwamnatin kasashen da suka fito za su yi akai. To wai ko hanya hukumomin Najeriya na sane da halin da wadannan 'yan gudun hijira ke ciki a yanzu? Imam Abba Nigarki shine ko jami'in hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya ne ma yace an suna sane kuma tuni ma suka ma daukan mataki mun samu dai rapport daga hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Taraba sun rubuto sun sanar da mu mu ma kuma mun rubuta mun aika can headquarters namu na Abuja muna jiran umarnin da za su bamu ko mu je mu tantance ko kuma daukin za a kai musu muna jiran umarni daga headquarters na muna Abuja. Man kawo yanzu kuna da alƙaluman waɗannan 'yan gudun hijira na Taraba da suka ƙetare Kamaru? Eh, alƙaluma sai dai wanda hukumar ba ta adadin gaggawa ta jiha suka rubuta a rahoton nasu wanda muka tura eh, can headquarters na Abuja kamar yadda na gaya maka. Amma mu bamu je mun tantance su ba akan kan mu hukumar ba ta adadin gaggawa ta ƙasa. Sai dai alƙaluman da su jihar Taraba suka aiko a cikin rahoton Abuja muna jiran umarni kamar yadda na gaya ma. Koma da menene? yanzu ko an zura ido a gairin taimakon da gwamnatin taraba da kuma na najeriya za su yi waɗannan 'yan gudun hijira ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya